بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآن أتكين صوتي سورة التحريم an saukar da ita a madina daga manufofin surar kira zuwa ga kafa gida akan kan iyakokin Allah da gabatar da yardarsa ita kaɗai akan komai. Tafsiri Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim Ya kai wannan manzo don me kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka na jin daɗi da koyon garka mariya kana neman yardar matanka da hakan yayin da suka kishi da ita hakika Allah mai yawan gafara ne gare ka kuma mai jin kanka ne قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم حقيقة الله يا شرع أنت مكو warware rantsuwarku ta hanyar yin kafara idan kuka samu abin da ya fi ta alheri ko kuka warware ta Allah mai taimakon ku ne kuma shi ne masanin halinku da abin da ya dace da ku kuma mai hikima a cikin shari'arsa da tsarinsa. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير كتنا لوكتن da النبي yake bancina na دون da wani daga cikinsa akwai cewa ba zai kara kusantar kuyan garsa na na Mariya ba yayin da na Hafsa ta ba na Aisha wannan labarin kuma Allah ya sanar da annabinsa cewa an yada masa sirrinsa sai ya zargi Hafsa ya faɗa mata wani sashi daga abin da ta faɗa kuma ya yi shiru ga wani sashi sai Hafsa ta tambaye shi ta ce wane ne ya faɗa maka wannan maganar sai ya ce wanda ya san dukkan komai kuma ya san dukkan abin da yake ɓoye ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير يا وجب اكنكو كوبيون دوكو توبه الله domin zuciyoyinku sun karkata ga son abin da annabi baya so shine nisantar ku yangarsa da haramta wa kansa ita amma idan kuka ci gaba da haɗe masa kai to ku sani fa Allah ne majibincin lamarinsa kuma mai taimakonsa haka ma mala'ika jibrilu da zababbun muminai su ma duk mataimakansa ne kuma masu jibintar lamarinsa ne mala'iku ma gaba ɗaya masu taimaka masa ne a kan duk wanda zai cutar da shi bayan taimakon Allah gare shi عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا idan النبي سيسكيكو kusa yake annabinsa tsarkakakke ya sauya masa waɗanda suka fi ku masu miƙa wuya gare shi masu imani da Allah da manzansa masu ɗa'a ga Allah masu tuba daga zunubansu masu bauta bautawa ubangijinsu masu yin azumi wasu zawarawa wasu budurwai waɗanda babu wanda ya kusance su sai dai shi sai dai annabi bai sake su ba يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ya waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta musu ku sanya wa kanku da iyalanku kariya daga wuta mai girma wadda mutane da duwatsu ne makamashinta kuma akan wutar akwai mala'iku masu zafin rai ga duk wanda ya shige ta masu tsanani ba sa saba wa Allah idan ya ba su umarni kuma suna aikata duk abin da ya umarce su da shi ba tare da wani jinkiri ba يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون za a ce wa kafirai a ranar alkiyama ya ku waɗanda suka kafirce wa Allah kada ku ba da wani uzuri a wannan rana ta yau akan abin da kuke kai na kafirce da sabo domin ba za a karbi ku ba kuma ku sani a wannan rana ana saka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na kafircewa Allah da ƙaryata manzansa يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta masu ku tuba zuwa ga Allah daga zunubanku tuba ta gaskiya ya kusata ubangijinku ya kankare muku zunubanku kuma ya shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu a ranar alkiyama ranar da Allah baya ƙasƙantar da annabi kuma baya ƙasƙantar da waɗanda suka yi imani da shi ta hanyar shigar da su wuta haskensu yana tafiya a gabansu da damansu a kan suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana haskenmu har mu shiga aljanna kada mu kasance kamar munafukai waɗanda su yake dushewa akan siraɗi ka gafarta mana zunubanmu hakika kai mai iko ne akan komai don haka ba za ka gajiya ba wurin cika mana haskenmu da gafarta mana zunubanmu يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يا كي wannan manzo ka yaƙi kafirai da takobi munafukai kuma da harshenka da tsayar musu da haddi kuma ka tsananta masu har su riƙa tsoronka makomarsu da za su koma gare ta ranar alkiyama ita ce wutar jahannama makomarsu taimoni ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Allah ya buga misali ga waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa a kan cewa alaƙar su da muminai ba ta amfani ya buga misali da matan annabawa guda biyu su ne annabi Nuhu da annabi Lut hakika sun kasance mataye ne na bayanmu guda biyu nagartattu sai suka ha'inci mazajensu ta hanyar abin da suke kai na kange mutane daga tafarkin Allah da taimakon ma'abota kafirce a cikin mutanensu don haka kasancewarsu matan waɗannan bayi nagartattu bai amfane su ba aka ce da su ku shiga wuta tare da waɗanda za su shige ta daga kafirai da fasikai. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Allah ya buga ma waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa misali cewa dangantakarsu da kafirai ba za ta cutar da su komai ba matuƙar suna kan gaskiya da halin matar fir'auna lokacin da ta ce ya ubangiji ka gina min gida a wurinka a cikin aljanna kuma ka kubutar da ni daga danniyar fir'auna da mulkinsa da munanan ayyukansa kuma ka kubutar da ni daga azzaluman mutane waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar biye masa akan ɗagawarsa da zaluncinsa ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Allah ya buga ma waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa misali da halin na na Maryam ‘yar Imrana wadda ta kiyaye farjinta daga aikata zina sai Allah ya umarci mala'ika Jibrilu ya busa a jikinta sai ta ɗauki cikin annabi Isa da ikon Allah ba tare da uba ba kuma ta gaskata da shar'o'in Allah da littattafansa waɗanda ya saukar wa manzanninsa kuma ta kasance daga cikin masu yi wa Allah da'a ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana.